Lokacin sanyi iska na kadawa kura da kuma hawa da saukan zafi na shafar jiki abubuwan lokaci da ke taimakawa kasancewar garje musamman ma a ƙafafuwa. a cewar Dr. Gado Musa likitan cututtukan fatar jiki tushen garje na da yawa wanda wasu likita na iya magance su. Garje ba cuta ba ce, idan fatar dugadugan kafar mutum suka bushe ne sai su fashe shi yake hadasa garje, amma akwai waɗansu kuma cuta ne yake hadasa garjen. Idan mutum ya samu wannan garjen ya yi ƙoƙari neman maganinsa. Akwai wasu mata bayan haihuwa ne sai su samu wannan garje, akwai wasu kuma cikin jininsu ne yake wannan bai da magani. Maganin fata bai hana rigakafi akan garje. marji. Wajen takon kafa da kuma wurare mafi jin ciwo suna iya kasancewa a bushe daidaita alamun garje da cututtukan jiki na yiwuwa ta hanyar gurza kafa da dutse har ta yi sulbi da bushe kafafuwa. Madan Clarisse Nicolas da ake kira tawai shugabar wani shagon kitso a unguwar Bokoki ta yi karin haske kan yadda za a iya maganin kafafuwa masu garje. rizan nan tana bata kafafuwa. Ina baku shawarar ku yi aiki da shampoin ko gishiri sai a zuba cikin ruwa sai ku yi ta gurza bayan wannan sai ku shahe kwahuwan naku da man bulanga a kowane dare kafin ku kwanta barci kwahuwan ku za su yi tafshi sosai sai ku yi hiye da wata biyu ba ku yi wani gyaran ba don kare lafiyar kwahuwan ku yana da kyau kowane sati biyu ku yi gyaran su akalla in kun yi sau hudu to kahuwan naku sun tsira. Yana da muhimmanci kuma a yi gargadi a kare kafuwa daga sanyi da iska, kawo ruwa da mai yadda ya kamata kan wurare mafi jin ciwo na jiki domin rigakafin waɗannan abubuwa da ba su da kyau na lokaci.